da taskar please yake ba zuwa subscribe kararrawar sanarwa samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin illar kwaɗayi kashi na goma sha uku hakika musa da shehu sun yi tsinkaye da hangen nesa da suka ce mu koma baya mu tariyo abin da ya gabace mu sannan mu auna a mizalin hankali za mu gano illar kwaɗayi haɗi da sakacin da muka yi na barin kororuwar iblis da ya saka mu yin biris da mummunar kaddarar da ta jefa mu ga afkawa makircin zuciya lauratu ta gatse shi allah mun gode maka da ka sa hankalinmu bai gushe ba falle ya kai mu ga sake afkawa tsaka mai wuya a yau duk wanda ya rasa mai faɗa masa gaskiya ya yi babban asara duniya da lahira ta dakata da maganar ta face hanci ji take yi kamar yau ne abin ya faru kamar yau ne ta rasa yar uwarta hajiya hasana ta sake fashewa da kuka tana mai ci gaba da faɗin wannan karan duk hukuncin da ka ɗauka akan maimuna ina bayanka zan goya maka baya san bai kamata mu rinka biye wa yarinyar da muka haifa ba bai dace ta rinka mulkanmu tana juya mu kamar waina a tanda ba hakan maimuna ta shigo ita da yaranta da suka fita yawon shan ice cream da alhaji awwal sun riske su abba suna ta zabuga kuka wiwi sai duk suka tsaya turus ta ce abba me ya same ku kai da umma malam nuhu ya ki tanka mata lauratu ce ta ce tana share fuska ina kuka fito Mai maimuna ta ɗanyi murmushi amma kafin ta bada amsa sai noratu ta riga ta da faɗin mun je yawo ne umma har mr bugas ai mun je abba na siyo maka ice cream za ka sha ka gani ko abba Ankul Awal Malam Nuhu ya katse ta. Uwarki ake tambaya baki ba. Murmushin da yake fuskar Maimuna ya gushe. Ta fara magana kamar 'yarta, wato cikin shugaba To Abba me nayi muku? Abba ya ce bari ki ji Maimuna. Ya kamata ki taka tsantsan da rayuwar duniya. Shin kin manta baya ne? Kin ji 'yan karin magana ki tuna abin da ya same ki shekarun baya. A ce sam bai sa kin yi hankali da nadama ba. To bari in faɗa miki magana ta ƙarshe. Wallahi, muddin ina raye, ba zan yarda ki aure Alhaji Auwal ba sai dai idan kin fi karfi na kin gagare ni to wannan fa na san ba yanda zan yi ne Maimuna ta kalla abbanta amma ba ta yi magana ba a yau ta san duk abin da ya faɗa iyakar gaskiyansa kenan ya ci gaba Ayuba shine mutumin da na yarda ki aura wallahi in har ina numfashi ki da mijin aure sai shi Laura ta ce wannan gaskiya ne malam mu kenan ba mu da wani tunani sai na kwaɗayin kayan jama'a yanzu wa gari ya waya ko waɗannan yaran Noratu da Saifuddin sun isa su zama darasi da ishara a kanmu babban abin damuwa ma shine muddin yaran nan suka girma kowa cewa zai yi ina ubansa ko suwaye dangin ubansa Ban da wannan ma duk dalilin haka malam ya rinka saba ma ɗan uwansa ta nemo na rasa kanwata uwa ɗaya uba ɗaya sannan malam ya rasa hakorinsa na gaba guda biyu har wa yau gashi yanzu ina fama da hawan jini shin wannan duk ba illar kwaɗayi ba ne bayan wannan tsokaci lauratu ta shiga lallashin ɗiyarsu haba maimuna ki yarda ki amince da auren ayuba wallahi masoyin ƙwarai ne miji na hakika ki dubi irin ɗawainiyar da ya rinka yi a ki tun farkon haɗuwar ku a asibiti sannan ki dubi irin wulakancin da tozarcin da wasu samari suke miki idan sun je idan sun ji kewace ce amma duk ayuba ya sa kafa ya tokare su ya ce yana son ki haka ya ce ya yarda ya zama uban yaranki maimuna ta zumbara baki ko alama nasihan iyayenta sam bai shige ta ba bai yi tasiri a wurinta ba domin cewa ta yi a gaskiya ba zan auri ayuba ba mutumin da aka ce sam ba zai haifu ba ni ko yara masu yawa nake so in ga na haifa yes ta ya taska mata mari dan ubanki me kike faɗa ma haka mu kike faɗa ma haka wane ne ya faɗa miki ba zai haifu ba ta yake kunci hawaye na zuba take faɗin alhaji sagir ne ya ce min haka ni kuma na yarda da maganarsa abba ya fusata da kalaman maimuna don haka ya ɗauko wayan wuta zai doke ta da shi ta kwarma ihu haɗi da ɓoyewa a bayan ummanta su ma yaran suka shiga tayata duk da haka san bakin maimuna bai mutu ba faɗi take alhaji awwal ma zai riƙe min yarana ba sai lallai ayuba ba hankalin umma a tashe yake don haka ta hankaɗe ta daga bayanta da ta ɓoye matsa ki bani wuri wallahi muddin muna raye ba za ki aure Alhaji Awwal ba dole ne ki bi mu anan suka bar mai Maimuna da yaranta suna koke-koke kamar an yi mutuwa bayan sati ɗaya tsakani babu Alhaji Awwal babu Ayuba shi dai Ayuba yana can Jos Rukuba Barak yana ɗayan shirye-shiryen biki domin a can za su zauna sam bai san nan da mai maimuna ke son toyawa ba shi kuwa alhaji Awwal yana can wajen business ɗinsa Rannan da yamma Ayuba ya zo kamar yadda ya saba yi tun farkon neman Maimuna ta gidansu yake fara sauka. Sai ya ganta hankalinsa ya kwanta sannan ya je gidan nasa iyayen. Yana zuwa Maimuna ta fita har Umma na mamaki. Ta ɗauka ba za ta fita ba har tana cewa to ko kefa don Allah kada ki faɗa masa mugayen kalamai. Jinta kawai take yi ta zumbara baki ta yi gaba. Babu ko gaisuwa ta fara yi masa magana cikin faɗa da masifa har ma da tsiwa. Bari ka ji Ayuba, ni fa bana son ka. ba zan auri soja ba yana cikin ina cikin zamana a sani takaban dole kuma ni haifuwa nake so gashi Dr. Sagir ya bani tabbacin ba za ka taɓa haifuwa ba don Allah ka je ka auri mara haifuwa yar uwarka duk hakuri irin na Ayuba a yau sai da ya gaza ya fara magana cikin ɗacin rai kar ya kike yi kice Dr. Sagir ya faɗa miki haka wai ba zan haifu ba bari ma in kira shi in ji shin a ina ya ga an rubuta haihuwata a ina ya ga an rubuta ya ya hayata ayuba ba zai haihu ba ya shiga lalubo lambobin abokanansa cikin sa'a ya samu A nan ya zayyane masa dr sagir ya yi salati haɗi da musa wannan zargi amma san maimuna ta nuna damuwan kure ta da aka yi ba sai ma wani shan ƙanshi da ta hura hanci take yi ayuba ya shiga lallashin ta haba maimuna ki sani fa haifuwa na allah ne sau nawa kina tambaya ta sai in ce miki mu bar komai a wurinsa to idan haka ne ke ba kina da yara ba Yaran ki biyu mace da ɗa namiji na ce zan rike su kamar ni na haife su sun ishe mu ni da ke shin wannan ba gata na yi miki ba ta yatsa na fuska kafin ta yi magana ya riga ta yanzu a hargitse yake magana shin ban rufa miki asiri ba da a ce zan aure ki in rike miki yaran ki tamkar ni na haife su in yi musu komai da uba yake ma yaransa mana ta dakatar da shi kai ayuba dakata ka ji ko ba kai na aura ba ina da wanda zai rike min yara na fi sabilillahi to to in ka so ka yi fi layi ayuba ya harzuko ki sani in ba ne ba babu mai iya auren ki da yara biyu marasa asali waɗanda ba a san ubanninsu ba haka ya shiga ya haɓa mata magana san ransa da ya gama ya yi tsaki ya tafi abinsa yau ko ta kan yaran bai bi ba dama an ce fushin mai hakuri babu kyau su kuwa yara faɗi suke onkul ayuba yau ba za ka shiga ka gaida abba da umma ba ne maimuna ta make su suka fara kuka ta iza yanzu zuwa cikin gida tana shirin shiga kenan Alhaji Awal ya danna hon zuwan sa kenan yauwa farin cikin rayuwa ta ya zo ji ta yi kamar ta buga tsalle ta rungume sa don daɗi da murna tuni ta manta da abin da suka yi ma juna ita da Ayuba ta kilkile da dariya Habi Alhaji Awal sai yau kaga daman zuwa wallahi saura kiris kai asara ta ya zaro ido dan fargabar abin da ta faɗa ya tsare ta da ido alamar neman ƙarin bayani me kike nufi maimunata ganin yadda ya ruɗe hakan yasa take tabbatar mata da yana masifan santa a nan ta zayyane masa komai na game da abin da iyayenta suka ce amma har ya zuwa yanzu bata faɗa masa maganan yaranta ba alhaji awal ya yi shiru tsawon lokaci yana taɗin zuci kafin ya ce shin ko iyayen yarinyar nan sun ɗago filan ɗina ne shin ko sun gano ko ni waye ya nisa yana kallonta yake faɗin in dan wannan ne ki daina damun kanki mu shiga gidan in ga su abba Malam Nuhu ya katse su. Maimuna dama ba Ayuba ne ya zo ba. Alhaji Awwal ya amshi tambayar. Ni ne Abba, amma zuwa ne in faɗa muku cewa Malam Nuhu ya katse masa hanzari da faɗin dakata Alhaji Awwal. Mun riga mun yi ma Maimuna miji, don haka ga ki ɗin motarka da ka bani farkon zuwan ka gidan nan, sannan ga sauran kayayyakin da ka bamu nan. Mun gode, Allah ya haɗa ka da wacce tafi Maimuna komai da komai. Alhaji Awwal ya yi matukar mamaki ya fara taɗin zuci. ashe abin da aka faɗa min cewa iyayen maimuna makwaɗaita ne karya ne shin ko kuɗaɗen da na basu sun yi musu kaɗan ne ya fita a gidan zatansa tafiya ya fita a gidan zatansu tafiya zai yi domin har maimuna ta fara kiransa haɗi da ya fito sa da hannu ya buɗe buɗin mota ya ɗauko ɗan akwati ya dawo ya tarar da abba yana yi ma maimuna faɗa saura kiris ya rufe ta da doka. don kuwa hannuwan don kuwa hannuwanta duka biyu ya haɗa ya rike wuri guda sannan ya ci gaba da faɗin wallahi sai na haɗa ki da Musa ko Shehu ko kuma Yusuf kawai zan sa yayi miki shegen doka tunda kin fi karfi na kin fi karfin babanki kin fi karfin babanki ta nemo balle fa ummanki wanda kika raina fiye da kowa Alhaji Awale ce ba laifin ta bane abba tsananin san da muke majuna ne yana magana yana bude akwati babu komai a ciki sai dollars kudin kasar waje ya mika ma malam Nuhu haɗi da cewa a saboda ƙaunar da nake ma Maimuna zan iya sadaukar da abin da na mallaka balle fa a ce ku ne zan yi ma Abba ya sunkuci akwatin kuɗin ba tare da ya ce ofan ba ya isa kicin ya ɗauko kalanzir ya kesta a shana ya banka musu wuta sannan ya kwashe duk wani abu wanda Alhaji Awwal ya kawo masa ya kai masa mota hatta hakoran bature wato na roba da ya siya masa ya haɗa da shi bayan ya gama ya ja hannun Alhaji Awwal ya fitar da shi daga cikin gidan sannan ya dawo yana haki Laurat daga yau ki zama shaida na haramta ma Maimuna fita in ba Ayuba bane ya zo ba Maimuna ta fasa kuka haɗi da faɗin wallahi Ayuba yanzu baya so na dan Allah kai hakuri abba ni ma bana son Ayuba na tsana auren soja haka ta yi ta zuba magana tana kuka haɗi da roƙon abbanta akan ya janye rantsuwan da ya yi na cewa ba ta ba fita in ba Ayuba bane ya zo abin duniya ba sun yi mata dib yanzu haushin iyayenta take ji shi yasa ta shiga share su san ba ta yi musu magana da kyar take gaida su idan garin Allah ya waye abincin su ma daina ci dama tana da makudan kuɗin da Alhaji Awwal ya bata kai co Allah ya shirya sati biyu kenan maimuna tana zaman doya da manja da iyayenta abin duniya ya bi ya dame su yarsu ɗaya tilo wacce suke tsananin so da ƙauna tana fushi da su ta bijire ma bukatar su sannan tana adawa da zaɓin su daga laurata har malam nuhu sun shiga halin damuwa don ganin maimuna ba ta walwala ranar laraba da yamma bayan Nuratu da Saifuddin sun dawo makarantar Islamiyya suka iskin su a ɗaki tana magana a waya tana kuka. Nuratu ta fita da gudu zuwa ɗakin Umma kuma zo ki ga mami tana kuka. Wani ya fito ta cikin wayarta yana ta yana ta dukanta. Lauratu ta so ta yi dariya banda shirman yaro wane ne zai fito ta waya ya doki mutum. Har ta yi niyyar sharewa sai dai ta ji ba za ta iya ba don haka ta shiga cikin ɗakin. Ta iski mai mana kwance hannunta rungume da waya bisa ƙirjinta. Tana ganin ummanta ta Ta ci gaba da kuka waiwai. Umma Ayuba ne ya bugo min waya yanzu yanzu. Kin ji irin bakakin maganganun da ya rinka faɗa min? Kin ji abin da ya ce muku? kin ji irin abin da ji. kin ji irin aibata jikokinku da yayi kafin Lauratu ta yi magana Malam Nuhu ya shigo hannunsa sarke da Saifuddin ganinsa ya sa Maimuna ta sake buɗe wani sabon babin kukan haɗin da faɗin karairaye game da Ayuba mutumin da yake son ta tsakani da Allah ta ci gaba Abba wallahi na faɗa muku tuntuni Ayuba ashe ba so na yake yi ba daman can yana canjos Jos da amaryarsa wayo Abba na bani lalace ya zan yi da rayuwata don Allah ku janye maganar aurena da shi tausayinta ya kama su malam Nuhu ya ce ki shiru na ji duk abin da kika ce zan yi bincike idan da gaske ne baya son ki zan ji tunda na ga koda ya yi aure zai iya karawa amma dai zan bincika har shi ma Alhaji Awal din idan kina da lambar sa ki ce zo. ina son yin magana da shi muddin na sami abin da nake nema zan aura miki shi Maimuna ta saki ajiyar zuciya haɗi da murmusawa abba ya ci gaba da faɗin ki saki jikinki ki daina fushi da mu don kuwa lauratu har da lallashinta daga yau bana son ki dinga zama a cikin ɗaki kamar konanniya kin san fa ke kaɗai ce muke gani mu ji zuciyar mu ta yi mana daɗi haba mai munatu dan me dan me ke kullum zaki rinka fushi da mu hakan da kike yi san ban jin daɗi in dai dan mun ce ba zaki ki aure Alhaji Awwal bane kike fushi da mu to wallahi mun janye amma fa sai mun yi bincike malam ya ce zan sami babanki ta nemo ya yi bincike a kansa maimuna ta saki dariya don daɗin kalaman iyayenta kai co dama manzon rahama ya ce dukiya da 'ya'ya wani lokacin dukansu sukan iya zama maybe dan adam sukan zamar wa ɗan adam masifa da bala'i ka dai tsananin son lauratu da malam nuhu ke maɗiyarsu zai sa ta sake jefa su cikin wani halin na masifa zai sa ta sake jefa su cikin wani ha'ula'i Allah sarki tun daga wannan lokacin Malam Nuhu ya rinka zarya da zirga-zirga a hanyar gidansa Ayuba duk dalilin sanya binciki gaskiyar maganar da Maimuna ta faɗa masa na cewa Ayuba baya son ta yanzu shi yasa ma yayi auren sa ɗaya daga cikin iyayen Ayuba yayi ma Malam Nuhu tatas duk da haka sai da Malam Nuhu yayi zuwa fiye da uku suna faɗa masa bakakin maganganu da yake gaba ɗaya dangin Ayuba ba sa son auren sai aka samu wani daga dangin Ayuba ya zo har gida ya faɗa ma Malam Nuhu gaskiya ne Ayuba yayi aure yana can Jos shi da amaryarsa hakan ya sake tabbatar ma da Malam Nuhu gaskiya ne maganar Maimuna shi yasa ma ya fasa zuwa Jos don tuntubar Ayuba amma kuma da ya faɗa ma Baba Tanimu sam shi bai yarda ba cewa yayi dole ya je Jos da kansa domin 'yan karin magana sun ce gani ya kore ji sati uku kenan wanda ya daidai da lokacin da Baba Tanimu ya je Jos ranar da ya dawo kai tsaye Katsina ya wuto sai aka ci sa'a a daidai wannan ranar Alhaji Awwal ya zo shi da wata mata mai suna Hajiya Muni Muni murna a wajen maimuna abin baya faɗuwa lauratu ta amshe su hannu biyu-biyu bayan gaisuwa ta kare alhaji awal ya ce wannan ita ce yayata ya nuna wannan hajiya muni ita ko ta ci gaba da cewa hakika alhaji awal ya zo mana da maganar auren maimuna amma kun ce sai kun yi bincike a kansa bincike a harkar aure abu ne mai kyau to kafin ku yi masa bari in faɗa muku ko shi waye ni da shi uwar mu ɗaya iyayenmu suna garin wudil ta jihar kano ni kuma ina aure ne a cikin birnin kano a kurnar asabe wallahi duk ya biya dame ni akan maganar sai in zo a yi komai kafin iyayenmu su dawo daga umara yana tsoron kada su aura masa wacce ba ta yi masa ba dama sun ce suna dawowa za su aura masa duk wacce suka ga dama tunda ya ki kawo musu wacce yake so jiya jiya din nan na haifu amma saboda matsamin da ya yi haka nan na zo ta kwanto jariri daga bayanta cikin sauri mai mana ta amshi yaron ta miƙa ma ummanta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba sai ma haɗa kashi na gaba wanda zai zama kashi na ƙarshe bi isnillahi ta'ala duka duka nan zan dakata